يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام نحن اليوم نحن في اليوم التاسع من شهر الله المحرم وهو تابوعة وغدا إن شاء الله تعالى هو الآشوراء وهو اليوم الآخر من شهر الله المحرم وصيام مثل هذه الأيام الفاضلة المعينة سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم عاشوراء بمكة فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيام فكان فرضا ثم نسك فرضه عندما فرد رمضان بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وأصبح صوم عاشوراء على الاستهباب وفي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه أيضا فلما فرد رمضان ترك يوم عاشوراء ومن شاء صام ومن شاء ترك وهو حديث صحيح رواه أبو داود ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أيضا وجد اليهود تصوم عاشوراء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم عند الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه شكرا لله تعالى بمعنى فصامه موسى شكرا لله تعالى ونحن نصوم كذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم وأبو داود وإن مسلم وأبي داود أيضا رواية إرادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة اليهود بهذا الصيام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية فلم يأتي الآم المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على استهباب صوم التاسع مع الآخر ولمخالفة اليهود في ذلك أيها الإخوة وقد ذهب إلى استهباب الجمع بين صيام التاسع والآخر من المحرم مالك وشافئي وأحمد حتى لا يشتبه أو لا يتشبه باليهود في إفراد الآشر وأيها الإخوة الكرام وإن لم يستطع الإنسان أن يجمع التاسع والآشر فليكتفي بالآشر وهو الأصل وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن صوم يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ولا شهر إلا هذا الشهر متفق عليه ويتأكد استهباب صوم الآشر أيضا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وهناك مسألة مهمة أيها الإخوة الأعزاء وهي مسألة صيام التطوع يوم السبت فهناك من ذهب من ذهب إلى منعه أو كراهته وهناك من حرر المسألة والأصل حديث عبد الله بن بطر عن أخته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لهاء عنبا أو أود شجرا فليمدقه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأأله الأئمة بأنه حديث ذو إلا وخالفه أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يقول أو ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أكالفهم رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وغيرهما وهو حديث ذو سند ضعيف أيضا وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره إلى جواز صيام الصرف تطوعا ولو مفردا ويفهم ذلك من كلام أحمد كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولأف الحديث وقدموا عليه الأحاديث الصهام التي تهص على صيام عرفة أو صيام ست شوال أو صيام عاشوراء أو صيام أيام البيض أو الصلاة أو صيام يوم وإفطار يوم وهكذا فلا بد أن يوافق أحد هذه الأيام يوم الصبح وعلى هذا فلا حرج في صيام يوم السبت مفرجا إن وافق يوما ندب الشرع إلى صيامه أو حقا وهذا هو نفس ما نواجهه بكرة إن شاء الله تعالى وكذلك ما جاء في بعض الروايات عند أحمد صوموا يوم عاشوراء وخالق اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما ورواه ابن خزيمة وهو حديث ضعيف أيضا وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو سيء الهيب وكان خالفه من هو أوثق منه وهو الإمام عطاء وغيره والحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح ولكن بلفظ صوموا يوم التاسع والآشرة وخالفوا اليهود ولم يذكر فيه الحادي عشر رواه عبد الرزاق والبيهقي أيها الإخوة الكرام هم اليوم الجمعة التاسع من شهر الله المحرم وصوموا غدا الصف العاشر من الشهر المبارك مكالفة لليهود والنصارى وإن أفردتم صيام غد الصف العاشر من المحرم فلا هرج عليكم ولا تضيق الأهدى وهو الهادي عشر لأنه لم يسكت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا قوة a yau muna وتن ga ranar da ake kira a tasu'a kuma gobe insha Allah ta'ala za mu je goma ga watan almuharran ranar asabar zai zamo wato ranar ashura lalle azumin ire-iren waɗannan kwanaki ayyanannu kuma kwanaki masu daraja suna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance yana azumin ashura na goma ga watan Al-Muharram a birnin makka lokacin da ya hijira zuwa birnin madina sai ya ci gaba da azumin kuma ya umarni da a yi azumin ranar goma ga watan almuharram saboda haka sai azumin yawa yi gari farilla yara da ƙanana kowa na yi har zuwa lokacin da Allah ya saukar da ayan azumin wata ramalana sai aka jingine azumin akura a matsayin farilla sai ya zamo fila. kamar yadda ruwaya ta tabbata daga nana aisha radiyallahu anha cewa azumin ashura hatta shawa suna yi a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya kasance yana wannan azumi a zamanin jahiliya bi ma'ana a birnin makka lokacin da ya zo birnin madina annabi sai ya ci gaba da azumin kuma ya umarni da a yi azumin har zuwa lokacin da aka farlanta azumin watan ramalana da ayan da Allah ya saukar a cikin alkur'ani sai ya wayi gari wanda ya ga dama ya yi azumin akura wanda ya ga hagu na kuma ya bari ruwayin imamu abu dauda sannan kuma a ruwayin abdullahi dan abba radiyallahu anhuma ya ce annabi ya zo birnin madina kwaɗan sai ya samu yahudawa suna azumi a ranar goma ga watan almuharram a ranar ashura sai ya ce ya ku yahudawa wanda ya sa kuke azumi ne ranar ashura sai suka ce dalilin da ya sa suke azumi ranar ashura saboda rana ce mai girma a wajen Allah a ranar Allah ya tsamar da annabi Musa da mutanensa daga mugun nan fir'auna a ranar Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa mugayen mutane saboda haka annabi musa alaihi salam sai ya kasance yana azumin akura saboda godiya ga Allah ya sa aiko kai in Allah ya tsamar da kai daga wani babban bala'i ko musiba to babban abin da za ka yi ka bauta wa Allah domin godiya sabanin mutanenmu na yau. idan aka kubutar da kai sai ka ce ai wane ne ba domin wane ba kuma ka yi shirka don wane ma ba domin Allah ba aida ba halice shi ba ba domin Allah ba da bai zo duniya ba ba haka ba ne to saboda haka ya ku yan uwa a wannan gaba ana karantar da mu cewa idan mun kubuta daga wani bala'i ko musiba ko mugun abu to mu gode wa Allah da yin masa ibada ibadan da ke da asali don je kana kame-kame balle kuma a ce Allah ya baka ni'ima in ka gode masa sai ya ƙara maka saboda haka yahuda suka ce tun da annabin musa annabinsu yana wannan azumi suka ce shi ya samu ma muke yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kayya ai mu muka fi ku cancanta da koyi da annabi Musa tunda suka ai sun sake hanya sun yi barna iri-iri bayan annabi Musa alaihi salam yace mu muka fi cancanta don haka manzon Allah sai ci gaba da azumin akura kuma yi umarni wa dukkan musulmi da sai azumin akura wani hadisi ne tabbatacce to amma da aka yi bayani ma annabi cewa tun da waɗannan suna yi mu ma muna yi mu musulmi muna yi yahudawa ma suna yi sai maza Allah ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa da ce zan saba musu zan yi azumin tara a matsayin nafila kuma sake yi na goma saboda haka su suna kwana ɗaya ne kuma yana kwana biyu abdullahi idan abba Allah shi kare ya da su ya ce da shekara ta zagayo kuma sai gashi babu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka annabi bai kai ashura ta shekara mai zuwa ba bayan wannan magana amma duk da haka malamai suka ce tun da annabi ya yi yunkuri mutuwa ce ta hana ke aiwatarwa wannan ya gwada azumin tara ga watan almuharram shi ma yana da muhimmanci sai dai muhimmancinsa bai kai na goma ba saboda haka maza Allah ya yi yunkurin saba mai yahudawa wa idan da hali yana da kyau mutum ya yi azumin yau da gobe bi tara da goma ga watan al daga cikin malamai waɗanda suka goyi bayan a haɗa waɗannan azumi guda biyu duka a yi su kuma suka ƙarfafa akwai al'imamu malik bin anas imamu daril hijira da imamu shafi'i muhammad bin idris al shafi'i rahimahullahu ta'ala da imamu ahmad bin hanbal a shaybani da waɗansu malamai suka ce tun da annabi ya ce zai saba mai yahudawa shekara mai zuwa to mun yi ƙoƙari mu saba mai yahudawa mu yi azumin tara da goma ga watan al Al-Muharram ya koyan guwa idan mutum ba zai samu dama ya eh, yi azumin kwanaki biyu a jere ba ba zai iya azumin nafila misali a yau juma'a ba to ya yi kokari ya rike na gobe hannu biyu saboda shi ne asali an tambayi abdullahi don abba Allah ki kara yadda da su dangane da azumin gobe goma ga watan zilhijja a kura Eh, goma ga watan al-muharram sai yace ai ma alimtu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama yawman yatlubu fadla ala al-ayyami illa hadha al-yawm yace ni ina ganin ban taba ganin ranar da annabi ya nace yana yin azumin wunin ba saboda neman falalansa a cikin duk waɗannan kwanaki kamar ranar ashura saboda haka in ka ɗauki wannan hadisi zai ga wannan hadisi kamar ma ya fi wato ranar ashura ya biyar ranar arfa eh, dalilin da ya sa aka kawo ko ya kawo wannan bayani domin ya gwada mana muhimmancin azumin ranar ashura amma kowane da darajarsa kuma daɗin daɗawa ga hadisin abu da al'ansari Allah shi ƙara ya da shi da ce da aka tambayi annabi dangane da azumin ashura sai ya ina tsammani idan mutum ya yi Allah ya karɓa za a kankare masa laifuffuka na shekaran da ta gabata wasu shekarar su kutum kenan saboda haka idan mutum ba zai samu daman yin azumi yau ba to gobe a safar sai ya dauki wannan azumin a ce guda biyu ba kai ko ɗaya ba yi ba ko ka ce za ka yi na yau kuma ba za ka yi na gobe ba na gobe ya fi muhimmanci saboda haka inda hali a yi duka biyu in babu hali a yi na gobe sai dai fa akwai wata matsala gobe asabar ne yau kuma juma'a wannan shekara ashura ta fada a ranar asabar sannan kuma akwai malaman da suke cewa azumi ranar asabar ba kyau akwai wanda suke cewa haramun ne akwai wanda suke cewa makaruhi ne akwai kuma wanda suka warware matsala to asalin magana dai akwai wani hadisi na abdullahi bin bukirin wanda yake yar uwarsa ta faɗa masa cewa annabi ya ce kar ku yi azumi ranar asabar sai azumin da aka farlanta mu idan ɗayan ku bai samu komai ba sai ganyen inabi ko itace na wata bishiya mai ruwa-ruwa ko ya tattauna shi ya haɗe ruwa wato kada ya azumi kenan gaba daya wani hadisi an samo wasu malaman hadisai sun ruwaito sai dai kuma malaman da suke bincike dangane da ingancin hadisi da rashin ingancinsa suka ce hadisin mai rauni ne hadisin bai inganta ba kuma sai aka samu wani hadisi kuma da ya karo da shi ruwayan abdullahi dan abba kamar yadda aka ce na na ummu salama Allah shi kare yadda da ita ta ce sau da dama annabi yakan yi azumi a da lahadi yana cewa asabar da lahadi ranaku guda biyu ne na idin mushrikai ni kuma ina son mu saba musu su ne ne mushirkan da annabi yake nufi a nan al-yahudu wan nasara eh saboda Allah ya ce innal ladina kafaru min al kitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha saboda haka in kaje an ce yahudu kawai ana son a ware su ne amma duk can in ka ji an ce nasara ana son a ware su ne amma duk can in ka ji an ce maka mashirikai kawai ana son su fi suke a ambaci sunansu da wannan ne amma duk can aka ma ina lalina kafa kafaru a halin kitabi wal finari da nari jahannam na biya saboda haka saka ce wannan rubaya ta ainihin nana umu salma radiyallahu anha aka ce ruwayan bata inganta ba saboda sanadin yana da rauni ban kawo duka bayanan ba saboda kada abin ya so ya sa al malik rahimahullahu ta'ala ce ai ya halatta azumi ranar asabar ko da ke kadai ne kuma haka ma ake fahimta daga maganan al ahmad bin hanbal kamar yadda su shaikul islam bin taimiyya da almajirin sabon qayyim da waɗansu malamai suka tabbatar a cikin littafansu lalle sun ce waɗannan hadisai dukkan su masu rauni ne kuma sun gabatar da hadisai masu inganci hadisai masu inganci da suka kwaɗaitar dangane da azumin ranar arfa da azumin sittu shawwal da azumin ashura da azumin ranakun farin wata da kwanaki uku a cikin kowane wata da azumi yau gobe a kyaruwa jibi a yi azumi gata a kyaruwa irin azumin annabi dauda suka ce ba makawa dole wata rana zai fada ranar asabar don ya fada ranar asabar sai a ce ba za a yi ba alhali ga ingantattun hadisai da suka fi waɗannan ma nesa ba kusa ba saboda haka ya koyan guwa babu laifi mutum ya yi azumin nan a gobe gobe a tamar goma ga watan almuharram a matsayin ashura kuma ya kamata ku sani duk azumin da aka yi umarni aka ce ranar kaza ga watan kaza sai ya fada ranar asabar ko juma'a ko lahadi kowace rana ce to za a yi wannan azumi saboda biyayya ma ingantattun hadisai kuma kusa abin da muke fuskanta kenan gobe dalilin da ya sa muka hudu ba akan haka sannan kuma waɗansu sun fara ba da shirhe to ga tataccen al'amari sannan daɗin daɗawa akwai masu fostin, da masu bayanin cewa idan mutum bai yi yau ba gobe ya yi to ya haɗa da lahadi ko da yake su ma suna da hadisi sai dai hadisin bai inganta ba kuma ko masu fostin dinmu na ga sun yi fostin din haka da safe nan na duba na gani wai a yi azumin gobe a kara da na jibi to kai da kai fostin din na mai dalilin ka ƙara da na jibi da kai nake yi ba sai na kira suna ba amma dalilin su wata ruwaya a cikin musnad ta imamu ahmad da ibn kuzaima rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala inda annabi yake aka ce annabi yake ku yi azumi ranar ashura ku saba ma yahudawa ku yi azumi kafinsa kuma ku yi ɗaya a bayansa to yin haka ne ya zama guda uku kenan kaga yau sai ayi gobe ayi yi jibi a inda hadisin ya tabbata ya inganta to bai inganta ba saboda haka ya koyan uwa a yazumin goma ga watan almuharram ranar ashura wanda gobe asabar insha allah ta'ala zai kasance na wannan kekara a yi wannan azumi saboda hadisai ingantattu da suka tabbatar da haka ba sai ka ƙara da azumi ranar lahadi ba wannan ruwa ya fita inganta ba Allahumma amina fi auqanina wa afle a immatana wa wulata umurina wa jalbiya da tana bi man kafa kawata kaka ya zai zuya zai fa wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira wa qumu li salatikum yarhamukumullah